kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan nada Abdulrashid Bawa wanda zai zama sabon shugaban hukumar cin hanci da rashawa ta EFCC. zara kin san shi abdulrashid bawa yana mai shekaru arba'in ne kawai kwarai kuwa sai dai masu sa ido a harkokin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a zauren tattaunawar mu a abuja to ki ce da yau akwai muhawara ta wani bangare ana murna domin shi matashi ne ta wani bangare kuma ana tsokaci to masu saurare sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To masu saurare bari mu tsindima a cikin shirin da zauren tattaunawar ma Abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da baƙin da ta gayyato mana zauren namu. Madina gare Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe wanda a yau muke yin shi musamman domin matasa ganin irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na naɗa matashi ɗan shekara arba'in mai suna Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC. Wannan hukuma ta EFCC ita ce hukumar da ke binciken yadda ake almundahana ko kuma yi wa arzikin ƙasa ta annati. Aka ɗauko ɗan shekara arba'in aka ce majalisa. sa ta tantance shi ta naɗa shi a matsayin shugaba. Yau ina tare da waɗanda zan iya cewa matasa ne mazauna birnin tarayya Abuja. Mutane biyu akwai Umar Muhammad Gombe da Faruk Bala Labaran. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To yanzu barin fara da Faruk Bala Labaran tukuna. Kaji abin da muke mukabala a kai yau shine nadi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da ya kawo Abdulrashid Bawa ɗan shekaru arba'in wanda ya kama aiki a wannan ma'aikata yau shekaru goma sha shida ya ce majalisa ta tantance shi a naɗa shi shugaban wannan hukuma Yaya kake kallon wannan yunkuri da shugaban ƙasa ya yi salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh wannan abu da shugaban kasa yi abu ne mai kyau yadda ake kawo ake aka fara shigar da matasa 'yan shekara arba'in cikin gwamnati amma abu ɗaya da muke duba shi ne. abin shi wanda aka baiwa wannan mukami na ciyaman din efcc aka kai sunan shi ma majalisa ta tantance shi abin da muke kalubalanta wanda nan gaba mu aka mana ba za mu ji daɗi ba shine yaron nan shekarar shi arba'in a wajen ɗaya kenan na biyu shi ɗan level 13 ne a wajen yana da waɗanda suka wuce shi a aiki a cikin wurin kuma zai zo ya shugabance su ya dinga ba su directives kin ga su aiki ba lallai bane a aikin yadda ake so idan cancanta ne sai a duba mu senior officer wanda yake a wajen a bashi number one ko kuma a duba a manyan gaba ɗaya wane ne wanda ya fi kowa record mai kyau wanda ba shi da kashi a tsule shi sai a bashi shi yaron nan menene yi wanda za a ce ya tsallake duka waɗannan manyan nashi aka ɗauko shi aka bashi number one abun tambayar da ake fara duba aktin da ya kafa EFCC bai ma ce ka ɗauki ma'aikacin wurin ya zama ciyaman shugaban wajen ba sai dai ka ba wa mai mukamin mataimakin shugaban 'yan sanda assistant commissioner police serving or retired daga wannan matakin zuwa sama su aka ce a baiwa kafin yanzu a zo a ce za a yi gyara to an je an ɗauko wannan yaro an ba shi meke da suna ciya mukamin shugaba na efcc gaba daya me ya taɓa yi na bajinta a wajen da ya janyo har aka ɗauko ni kika banni fa shugaban kasa biyu ma san an kai sunan wannan yaron ba wa'yansu ne a wurin wa'yanda suke tare da shi wannan gwamnati wa'yanda ake ganin kamar su ne suke juya akalar gwamnatin da yadda aka dama haka kowa zai sha to su ne za su ɗauka saboda wani ra'ayi nasu na kansu kamar yadda aka kawo mago ya zo ya gama tashi ba da kalayi tafiyarsa saboda waɗansu ne suka kawo shi musu aiki ba wai ƙasa suka zo suka yi wa aiki ba. to kuma ka yadda da abin da faruk ya faɗi domin ganin a bisa bayanansa kamar siyasa ta shiga cikin wannan al'amari ka yadda da bayanansa to a ba zan ki cewa akwai siyasa cikin kowane ma irin al'amari ba musamman a kasashe irin na afirka wannan babu ja akan haka amma ina da ja da shi ta fuskoki guda biyu a na farko a matashi ne shi ba yaro ba misalin da yake kira ban sani ba ko watakila ta fuskar hausa ce amma matashi ya kamata mu kira shi tun da ya shekara arba'in To ba na tare da ra'ayin cewa ko shugaban kasa bai da masaniya akan tura sunansa to ala ala ayi halin dai ko shugaban kasa na da masaniya akan tura sunansa ko bai da masaniya wato takarda ce ta fito daga ofishin shugaban kasa zuwa majalisar dokoki ta tarayya da haka a nan gurin magana ta kare cewa lallai mu shugaban kasa muka sani shi ya tura sunan wannan matashi dan a tantance shi a majalisar dattawa ya kama aiki a matsayin shugaban shugaban hukumar efcc to amma duk da cewa ba a tantance shi ba kuma maganganun da shi abokin tattaunawa ta ke faɗa mm, na cewa yawa shi malam faruk akwai kaman rashin dacewa wajen ɗauko shi to idan har ta tabbata haka akwai ka'ida da aka kafa akan ƙudurin ita wannan hukuma to muna sa ran mu ga majalisar ta tono wannan don kada a wuce da wato kada a yi wato kitso da kwarkwata mm. in ji hausawa mm. to amma idan ya tsallaka ba tare da an kawo wata magana makamarciyar cewa babu dacewa ba to ni ina tabbatar miki da cewa ina goyon bayan naɗin matashi irinsa wanda kuma juma'ar da za ta yi kyau ne muka ganta tun daga laraba kasancewar idan aka yi la'akari da lokacin da aka kafa ita kanta hukumar a shekara ta dubu biyu da biyar mun ga matashi ne aka naɗa a matsayin shugaba shugaban hukumar wato malam nuhu ribadu yana dan shekara 43 a lokacin kuma tun daga wannan lokaci din ba a sake samun wata nagarta da ake yaba efcc a kanta ba har zuwa yau ma'ana haka ganin kenan ko a haka haka tarihin yake babu wato ba wanda ya isa ya bugi kirjin cewa gaba aka ci sai dai a ce baya tun daga kafa ta baya hukumar take me yasa saboda dattawan da suka yi ta zuwa a bayan malam nuhu ribado amma yanzu da aka kawo wannan matashi dan shekara arba'in mai jini a jika to ni na yadda cewa shugaban kasa da gaske yake yi zai yi yaƙi da rashawa a najeriya to ka goyi bayan kenan a yi wa dokar da ta kafa hukumar efcc karan tsaye kamar yadda abokinka ya faɗi faruk a ai shugaban kasa ne idan shugaban kasa ya yarda zai iya canza dokar ai dokar dama daga wajen shugaban kasa aka yi ta shugaban kasa tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo shi ya yi wannan doka da haka za a iya mata kwaskwarima a gyara ta idan ma fa har akwai bukatan hakan amma idan babu shi kenan executive order sai shugaban kasa ya tura majalisa ta tantance ya kama aikinsa a matsayin shugaban hukumar umar sisi ni a ra'ayina ban ga wata matsala ba duk da cewa ni ba lauya ba ne amma ina ganin cewa shugaban kasa yana da damar da zai haka bala ka yadda cewa tun da nuhu ribadu ya bar hukumar efcc ci baya aka rika samu akan harkan cin hanci da rashawa wannan kasa eh to na yadda ban yadda ba abun da ya sa kuma na faɗa haka shine idan kika duba shi kan shi nuhu Ribadu ai ba wani ci gaba aka samu ba an yi amfani ne da shi kamar yadda aka yi ake amfani da wa'annan na bayan ana amfani da su ne kaman karnukan farauta wanda ake so shi ake da dirawa wanda kuma yake da gata duk inda aka je sai an bata kes din shi duk inda yake da karfi to kin ga wannan magana ba magana ne nake zauna ki ci abin mutum ya zauna ice an samu wata ci gaba a lokacin hurba da ba muna son kasan nan ta gyaru babban abin da yasa ni nake kin goyon bayan wannan wannan matashi da aka bashi wajen nan shekararsa arba'in akalla ba kasar ba yana da sauran shekara ashirin nan gaba sannan kuma akwai sai ya zama sittin kenan ba haka nake nufi ba yana da shekara ashirin nan gaba na kwarewa a cikin aiki kafin ya yi ritaya misali hmm. to an zo an ɗauko shi akwai 'yan level 14 15 da waye da suka wuce shi a gaban shi shi an ɗauko shi daga level 13 ba wani rekod yake da shi mai karfin da ya taka duk waɗanda aka tsallake su aka ɗauko aka bashi ba inda da yana da wani rekod da ya tsallake wa'yancan aka ɗauko aka bashi muna murna mu abin da muke bayani a kai ba ma son a dinga tafiyar wahainiya wa ƙasar nan idan yau wani gefe suka karɓi shugabancin ƙasa idan muka samu shugaban da ya zo ya ɗebo dangin shi gaba ɗaya ibasu ministoci ko ibasu wa'yansu wani mukamman gwamnati mu arewa ba mu da bakin da za mu magana wannan abin ni ko a a social media ina yawan magana akan yadda ake tafiyar da kasar nan ana nepotism wanda bai kamata ba bai cancanta ba a cikin mulkin wannan tafiya da ake wanda da mun yi babu buhari mun yi mishi zato kyakkyawan zato da in ya zo kasar nan za ta gyaru za a kashe cin hanci da rashawa za a kashe nepotism za a kashe duk irin wayannan abubuwan to amma kuma yanzu an zo ana cin abubuwan da ma gabaki ɗaya bai kamata a yi ba wannan magana da ake yi na shi wannan matashi yanzu akwai manyan shi ina tsammanin zai ba su oda su ɗauka zai ba su aikin yadda ya kamata abu na farko kenan abu na biyu abu ɗaya da zaki sake duba zai zauna a ciyaman na efcc nan da shekara ashirin mai zuwa kenan saboda yanzu shekararsa arba'in an ba shi idan har suka tantance shi suka tabbatar da shi ya shekara biyar watakila a renewing masa that means zai zauna a ciya mai efcc na shekara ashirin kenan ko kuma a yana gama yin tenuwa to ai shekaru biyar biyar ake yi ko akwai tendency a zo a kara mishi tun da abin da ake kenan da kasar take kenan ya nemi kari a kara masa to idan aka zo aka kara masa me ya zo yi ba za a kara mishi su uku ko su hudu ba ina tsammanin aka yi so biyu ta an an gama to in haka ne aiko da wuya a ce zai iya yin shekaru ashirin a wannan hukumar to it means za a yi masa ritaya da kafin ya kai shekarun lokacin ritayarsa ta yi kenan saboda babu yadda za a yi ya yi kai ciyaman kokoluwa a wajen ba dan sanda bane shi ma'aikacin wurin ne eh. yawwa kadar wajen ne ba abu kenan da aka yi da ya saba da yadda aka saba yawwa ma'aikacin wurin ne ba dan sanda bane idan ya zo ya yi misali a ce an ma ba shi ya yi so biyu shekara goma shekara hamsin bai riga ya gama cimma burin yadda yake so yi wa kasa aiki ba an riga an masa ritaya daga nan kenan ko kuma so ake sai shekara ashirin yana rike da ciyaman din wajen shine tambayar da muke yi wannan sai dai in manya sun samu <laughs> labari su babu amsoshin wannan abin eh, Um, umar gombe me za ka ce a game da wannan batu da faruk ya tada a yanzu na cewa an ɗauko shi bai riga ya kai matsayin kwarewa na kama wannan mukami ba an bashi ba ka hangen cewa za a yi suka akan wannan mukamin nashi? Wannan ba wata matsala ba ce ba idan muka yi la'akari da yadda siyasar duniya ke tafiya zan iya za mu iya daukan kasan Faransa a matsayin misali kamar shi wannan Emmanuel Macron ya tsaya takara ya ci zaben shugaban kasa duk da dai cewa ba magana siyasa ake ba amma za ki iya kwatanta harka ne na shugabanci ya hau. ai dole ya zama da bambanci saboda shi wannan ai shugaban kasa ya tsaya a kasar faransa eh. ko ba haka ba a eh. shekaru arba'in shine abin da nake so in kulla alaka da su a kasancewarsa matashi dan shekara arba'in aka ba shi shugabanci na hukumar efcc bai hana shi idan ya kammala wa'adinsa ko wa'adi na ɗaya ko na biyu bayan shekara hamsin ya dawo kuma ya ci gaba da wani abin ba. Me kake ganin zai faru da waɗanda yanzu suke gaba da shi a wannan ma'aikata? eto eh wannan za mu iya cewa ba farau ba ne domin a bayanin da shi faruk ke yi cewa akwai nuna bambanci ko bangaranci da ake yi hmm. ni ban yadda da wannan ra'ayin ba saboda me saboda mun kalli wato shugabannin da suka gabata a baya kafin zuwan shi shugaban muhammadu buhari mun ga yadda ake naɗin dangin ma da shi yake magana wanda kuma har yanzu ba mu ga shugaban kasa ya nada danginsa ba. A hukumar EFCC A'a a cikin duka hukumomin Najeriya ba mu ga haka ba. Da haka mu muna ma zargin cewa an fi baiwa wato bangaren kudu din manyan mukamai masu romo wanda an sha kokawa akan haka amma duk da haka shugaban kasa ya dauka ya bayar a lokacin an yi ministar kudi daga kudu maso yamma ga minista fashola wanda ya zo ya ɗauke hukumomi har kusan guda hudu ga ministan sufuri wato akwai manyan mukamai da aka yi wanda duk suna wato amfanar bangaren kudu don haka ba su da dalilin da za su zo a ce suna da wata hujja na cewa an nuna bangaranci za su yi abin da su ma bai dace ba wannan ba hujja ba saurara idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauki kama karya magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu adalci dukan mai mulki idan ba zai yi adalci tun wata rana akwai atashi shi ba ba ba ka lura wa'adin zai kare fa kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa zalunci ba. Walle walle, mana ta ɗauki kama Jama'a kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu bari mu dan numfasa. Aminatu ya kike jin wannan wakar ta Amina? Menene alakar wakar da shirin yau ikon Allah? <laughs> San kai zara, san kai da kuma nishadi. Masu saurare a shakata da wakar Alijita Amina. saurare yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar ma Abuja inda Madina ta yi wa zauren tambaya kamar haka. Eh, Faruk, idan aka tantance wannan matashi Abdulrashid Bawa ya kama aiki a wannan hukuma, me kake hange ganin cewa zai yiwu kamar yadda Umar ya faɗi, a bashin a tantance shin ya kama aikin tare kuma da waɗannan waɗanda yake tare da su domin wasu masu sa ido a wannan harka sun ce fa ba zai iya gudanar da ayyukan nan ba sai ya yi tuntuɓa da waɗanda ke gaba da shi har yanzu dai ina nan akan magana ta abin da nake magana ana maganan tantance shi a bashi wannan wuri abu ɗaya da za ki duba da za mu duba mu kalle shi mu ajiye ɓangaranci ko wani abu mu tsaya mu kalli ƙasan nan batu na shugaban kasa bai ba ma wani ɗanyen shi ko wani dangin shi kaza ba ko ai ba sai ka ba ma dangin ka mukami a gwamnati ba lokacin da aka zaɓi shugaba buhari na tuna lokacin da ice duk wani dangin shi kar ya zo bila sai da gayyata to yau muna ji muna gani wannan gwamnati ta riga ta zama gwamnatin ah, 'yan uwa da abokai duk wanda ya riga ya bunƙasa a gwamnatin nan ya karfi ya san ciwon shugaban ƙasa ba zai cire shi ba yana amfani da rigar shugaban ƙasa wajen yin duk abin da iga dama a cikin gwamnatin nan ba tare da wani ya tsaye da shi ko ya taka masa bulki ba idan aka yi magana sai a samu 'yan lauyoyi a gefe waɗanda su suna nan suna goya wa gwamnati baya ana amfani da su na wa'yansu chambers din wa'yansu da suke cikin gwamnatin sai su zo su wa mutane fassarar ah, me da suna kundin tsarin mulkin nan yadda daidai da san ra'ayinsu to wannan yaro idan aka zo ni maganar da nake yi ai abin da ya kamata in ya zama dole a ɗauko daga cikin efcc a ɗau abin nan based on merit menene abin da wanda ya fi cancanta most senior most clean wannan yaron ma report ya ma nuna yana da alaka da wani wanda ake zargin shi ikawo shi daga fada shugaban kasa domin wani bukatarsa wani burinsa da ike da shi daga nan zuwa 2023 in Allah ya kai mu da rai da lafiya abu na farko kenan abu na biyu shi yaron a cikin cases din da ya taba handilin na EFCC wani kes ya taɓa yi har ya kai ga ci i karɓo wa ƙasa hakkinta da aka tauye mata wani kes ya taɓa yi akwai zargi ma akan shi akan akwai wani babban kes da aka bashi wanda daga ƙarke wa'ansu suna zargin wani abu ya koma baya aka yi wani abun da bai kamata ba ma aka lalata wannan shari'ar. To wannan aya zargi yake ko tun da kai ma ka faɗi ka ce zargi. Yawwa zargi ne to amma abun da mu muna ce ai abun da ya kamata. Me abun da ya kamata? Abun da kake gani ya dace a cikin biyu a ɗaya ayo salami ya bai wa shugaban ƙasa shawara a cikin report ɗin shi da i na binciken kis ɗin magu ya ba da shawara daina bai wa 'yan sanda wannan mukamin kujerar nan a dinga ɗauko wani lauya ko wani dai daga wani wannan a zo a basu abin. tun da ba a haka ne me laifi to a ɗauka daga cikin gida ai a yanzu wanda ya san ciki da bai na wannan hukumar abin to in haka ne ana nufin shi dan level 13 yana mataki na goma sha uku a aikin gwamnati a wajen ya fi waɗanda suke mataki na goma sha shida a cikin wajen abin da ya kamata a fara duba kenan in ya fi su ta ina ya fi su wannan experience din sai a sake duba a watakila sun fi shi amma shi kuma ya fi su tsarki ne sai a zo a gaya mana menene dalilin da isa e ga abin da i e wanda ya fi wa'ancan tsarki a wajen shi yasa aka ɗauko shi aka bashi wallahi in aka yi wannan abun ni ɗari bisa ɗari na karɓa don ni ma matashi ne ɗan shekara arba'in. to umar barin dawo gare ka kai me yasa kake ganin cewa ya dace ai abin da aka yi na ɗauko shi daga cikin gida duk da cewa akwai waɗanda suka fi shi ƙwarewa. A'a ni abin da nake da imani a kansa shine ba yadda za a yi shugaban ƙasa ya tantance mutum kuma a same shi da matsala. ni wannan na yi imani da cewa shugaban kasa muhammadu buhari mutum ne mai adalci da gaskiya wanda yake kyamar cin hanci da rashawa duk wanda ya san shi komin adawar da yake da shi zai shaida haka da haka yanzu zargi ne cewa ko akwai matsala ta tare da shi ko babu wannan zargi muke amma yawa to amma ina da tabbaci bawa na da tabo to bar zargin nan a eh. ɗauko shi ta mukami cewa yana albashi na mataki goma sha uku ne a wannan ma'aikatar wanda ya zama na cewa an dai kana aikin gwamnatin tarayya to kai kila controller ne a mataki na goma sha uku nan baka ma kai manaja ba mm. amma kuma akwai daraktoci wayanda suke wurin kenan ritaya za a ma wayannan a'a ai maganar da muke shi ne shi ma kansa faruk ya yarda cewa akwai alfarma alfarman nan in muka dauko a cikin ita kanta hukumar yan sanda an yi naɗe-naɗen shugaban yan sanda na ƙasa wanda ake daukowa daga AIG wanda zai share a wato magabatansa har wajen mutum goma sha ko ashirin da wani abu don a kawo a bashi sa'an kuma kar ma ka dauka zuwa nada matakin shugaban 'yan sanda a'a kamar yanzu wannan karamin dan sanda abba kiyari saboda kwazon da ya ta nunawa a lokuta daban-daban wajen bincike da aiki wajen yaƙi da miyagun mutane an ba shi double promotion kuma ba wanda ya ce ba daidai ba ne ba saboda me saboda gwargwadon yadda aka ga wato karsashin ka dan yanzu wannan abin da yasa na ce miki mu ajiye batun zargi shine ba mu san dalilin da yasa aka ɗora shi akan waɗanda suka girme shi a wajen ba yawa duk watakila akwai takardun su akwai fayil fayil na ma'aikatan wajen wanda kuma kafin a tantance mutum sai an kalli na gabansa idan suna da matsala dole a ɗauko na kasa da su in ya dace su tafi ne mu muna goyon bayan cewa su tafi shi din ya hauro sama dan a aikin da ya kamata dan maganar da muke yi shine kasar muke kallo mu ba wani ba idan aka ce kasa ta lalace to mun shiga uku amma idan kasar za ta gyaru to kowaye ne bai ji daɗi ba wannan ruwansa koma koma waye aka dora koma waye aka dora ba mu da haufi akan haka to faruk bari in samu ka na karshe domin lokaci ya fara daga mana hannu abin da ni nake magana yayi maganar alfarma dama abin da ya lalata najeriya shine alfarma babban abin da ya lalata najeriya ita kanta karɓo mana ma constitution din da aka make da suna yanci da aka je lokacin da aka je karɓar shi sai da aka shigar da alfarma wajen zuwa karɓo shi tun daga ranar farko ma shekarar da ya kamata ma a karɓo yancin ba a wannan shekarar aka yi ba saboda wata alfarma da ake so a yi sai da aka daga ta kara ina ga shekara biyu ne ko zuwa uku kafin aka je aka karbo kaga wannan abun shine sannan idan kana maganar wai shugaban ƙasa ya tantance mutum ni wannan abun ma ya bani dariya mutum nawa shugaban kasa wannan gwamnatin da muke ganin ta mai tsarki ta kawo ake ganin su mutanen kirki ne kuma a cikin gwamnatin aka zo aka soke su aka ce ba mutanen kirki bane kuma a ƙarshe aka zo aka gane ba mutanen kirkin bane example mai kyau shi kan shi magu an turo an ce a naɗa shi an tsarkake shi an kai majalisa na wannan lokacin an tura musu leta daga ofishin DSS an ce ba mai tsarki bane an sake tura mai tsarki ne kuma tura ba mai tsarki bane kwaya ɗaya ce ta wanke shi kwaya biyu ta ce kada a wanke ita ce ba mai tsarki ba ne daga karke me muka gani mun zo mun ga abin da bamu taba tsammani ba duk da abin har yanzu ba a riga an ce an je an yi shari'a an yi kaza ba a shugabannin baya da aka yi na EFCC a wajen babu wanda aka taba samun shi da irin laifin da aka samu magu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake ganin ya fi kowa tsarki a da shi din shi ya zo ya kawo shi wannan abun sannan a ce wannan wai an tsarkake shi ta ina aka tsarkake shi idan na gaba da shi daraktocin nan da uh, sakataren wajen duk gaba ɗaya suna da kashi a tsuliyarsu a fito a gaya mana za mu karɓi hannu biyu a karkaɗe su a ɗago na saman nan a tau sannan duk alfarmar da ake wajen ba da kwamishina a tsallako wannan daga can a je a ba shi kaza IG of police a yi ma wa'yan ritaya a ba shi yake ta kawo mu wannan wajen da muke na rashin tsaro amma kamar promotion da ake yi wa abba kyari ko hasidin iza hasadin ne kai ka tabbatar ya cancanci ma a kori duk ga baki ɗaya ragowar wa'annan manyan 'yan sandan da muke da su a bashi aiki saboda ya yi mun gani. To barin ji bayanan ka na ƙarshe lokaci ya kawo jiki. To abin da nake son in rufe da shi anan shine shi dai shugaban ƙasa Muhammadu bari daban sa'an nan Ibrahim Magu daban. Idan an ce shugaban ƙasa ya kawo wani mutumin da a ƙarshe aka samu matsala tattare da shi wannan ba laifin shugaban ƙasa ne Ya kamata a ce a mun yi masa adalci wajen zance ko da a kwanakin baya ya yi wata magana shi shugaban kasa da yake cewa ku soke ni da adalci da haka idan ka samu mutum da daidai biyu aka same shi kuma da rashin daidai daya to bai kamata a kalli rashin daidan ba ya kamata a kalli daidan da ya yi mafi rinjaye da haka wannan shine ra'ayina kuma akan haka nake kiran 'yan najeriya da cewa duk wanda za mu soka to mu soke shi a bisa adalci lalle shugaban kasa muhammadu buhari ba ibrahim magu ne in an samu ibrahim magu da matsala matsalarsa ce ba ta shugaban kasa muhammadu buhari ba to muna godiya kwarai da gaske da kuka halarci wannan zaure muka tattauna akan batun nadin abdulrashid bawa a matsayin shugaban hukumar efcc ina godiya ga umar muhammad gombe da abokin karawarsa faruk bala labaran a madadin sashen hausa na muryar amurka ni ce madina dauda daga abuja yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku masu saurare a huta lafiya.